Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da ashirin da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 14 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji abin da ya sa aka kasa kashe gobarar da ta laƙume babbar transfomar Bauchi da plateau da kuma Gombe. Akwai mai a cikin transformer kusan drone guda ɗari. Allah ya nufa dai wannan transformer za a rasa shi. To yaya batun shirin hana 'yan sandan Najeriya karɓar kuɗin beli ko kuma na goro? in aka kyautata musu to lalle kuwa in Allah ya yarda wannan cin hanci da rashawa in Allah ya yarda za a kauda shi. Kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafa da shirin sana na ƙasa ba kasawa ba muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu da kuma sharhin jaridun Ghana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. jama'a barkan ku da hantsi ƙarshen ta dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fito ƙarar ya magana game da abin da ke faruwa a ƙasar myanmar ko bama inda yake cewa abin da hukumomin wannan ƙasar suke yi ba wani abu bane illa ƙoƙarin kawar da su wannan 'yan rohingya ɗin daga doron ƙasa lokacin da yake su amsa tambaya dalilin da yasa yake wa yanke wannan hukunci dan game da lamarin da ke shawar su wannan mutanen wanda kuma su duk musulmi ne sakataren ya ce idan ka yi wani abu wanda zai tilasta wa kashi ɗaya cikin uku na ɗaukacin mutanen rohingya da ke a ƙasa su tashi ba shiri su barta to me zaka kira wani al'amari kenan saboda haka ne takardan a kalamun da ya yi a hedakwatar majalisar tashi da ke new york a jiya yake neman hukumomin kasar myanmar din su dakatar da matakan sojan da suke ɗauka a kawo ƙarshen wannan tashin hankalin kuma a bar doka ta aikinta kana tabbatar da ganin cewa duk mutanen da aka tilasta suka bar kasar an basa sun dawo sai dai har yanzu hukumomin ƙasar ta bama suna ci gaba da nacewa akan cewa duk wannan tashin hankalin ya samu asali ne daga ran 25 ga watan agustan da ya gabata lokacin da wani gungun 'yan tawayen rohingya din suka auka wa wasu ma'aikata na 'yan sanda domin su mai da a akan kuntuta da suka ce ana musu ko mutane kamar 400 aka kashe a cikin hare-haren na ramuwar gayya da su ma'aikatan tsaron suka a kan su 'yan wannan jinsin na rohingya jiya laraba wata karamar yarinya 'yar kunar bakin wake ta fasa nakiyoyin da ke jikinta a cikin wani masallacin da ke kasar kamaru inda kuma har mutane akalla biyar suka rasa rayukansu gwamnan yankin da abin ya faru mijin yawa bakari ya ce bayan kira sallah na asuba na farko ne yarinyar mai kamar shekaru 12 zuwa 13 da haihuwa ta shiga cikin masallacin inda ta yi ta'addancin har yanzu dai ba wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan haram amma dai an san cewa ƙungiyar boko haram ta jima tana gudanar da yaƙi a kan iyakokin ƙasashen najeriya da chad da jamhuriyar nijar da kuma kamaru a cikin makon jiya ne ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta faɗi cewa mutane sama da 400 aka hallaka a najeriya da kamaru daga watan afrilun wannan shekarar zuwa yanzu wanda ya rubanya yawan mutanen da aka kashe a daidai wannan lokacin a watannin da suka gabata to muna ba ku labaran nan daga sashen wasu murar amurka a washington dc a ƙasar somalia ma an yi asarar rayuka kamar 32 a tashe-tashen hankulan da suka barke a lardunan oromiya da somali wanda kuma aka ce kazamin faɗa ne ya kaure tsakanin 'yan kabilun somali ɗin da oromo a cewar wani ɗan majalisar dokokin wannan kasa wato mai suna bokor ali umar ali wanda shida sashen somaliyancin mura amurka ɗin nan cewa mutanen da aka kashe 32 ɗin sun haɗa da karin shi da aka kashe su a daren litinin a can wani ɗan karamin gari da ake kiransa a wade wanda ke tsakanin garin harar mai yawan musulmi da kuma wani babban birni na dawa ko bayan dan majalisar wasu kafofi da mutane dama sun tabbatar da cewa wannan faɗan ya barke ko da ke sun ce kada a faɗi sunansu domin suna tsoron kada a kama su farmakin ramuwar gayya sai da har yanzu ita hukumar ethiopia din ba tabbatar da gaskiyar rahoton ba wasu iyaye a ƙasar pakistan sun yi amfani da wutar lantarki wajen kashe 'ya'yansu biyu mace da namiji bayan da yaran suka gudu don su yi aure ba tare da izinin iyayen nasu ba yanzu haka dai rahotanni sun ce an kame duka ubannin yaran biyu haɗe da wasu dangoginsu bayan da suka cinna wannan ɗanyen aikin na abin da ake kira kisan kare mutunci wanda kuma aka ce sun aikata ne a bisa umarnin wata kotun gargajiya da ake kira jirga ta dattawan ƙauyen da ta bada umarnin a kashe yaran. duk da cewa irin waɗannan kotunan gargajiya ba su da hurumi a shari'a suna cin karensu ba babbaka idan doka ba tare da an hukunta su ba a ranar sha ga watan agusta ne yaran da suka hada da yarinya mai suna baja yar shekara sha biyar da haihuwa da saurayinta wali rahman ɗan shekara sha bakwai da haihuwa suka gudu saboda iyalansu ba su aminta da kasancewarsu tare ba a cewar wani jami'in 'yan sanda mai suna aman warmawat yaran dai sun dawo ne gida ran 15 ga watan agusta a bisa umarnin kotun gargajiya kuma aka yi amfani da wutar lantarki aka kashe su To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To jihohin Bauchi da Gombe da Filato na fuskantar barazanar rashin wutar lantarki wadatacciya saboda wata babbar gobar da ta kone katafariyar transformer da ke tura ma waɗannan jihohin wutar lantarki. Daga Jos ga Babaji da cikakken rahoton. Kamfanin rarraba wutar lantarki da ke nan jihar plato ta ce wasu sassan jihohin Gombe, Bauchi da Filato za su kasance cikin duhu biyo bayan bala'in gobara da ta laƙume babban transformer da ke ba jihohin wuta. Shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki da ke nan Jos wanda ke rarraba wuta a jihohin Gombe, Bauchi Plateau da Benue, Alhaji Muhammad Gidadin Modibo ya ce gobarar ta kona babbar transformer mai ƙarfin ba da wutar lantarki a jihohin Gombe, Bauchi da wasu sassan jihar Plateau. Kebul ce ta yi snapin sai wuta ya tashi ya ɗiga. Unfortunately akwai mai a cikin transformer kusan drum guda ɗari. allah ya nufa dai wannan transformer za a rasa shi transformer nan shi wannan station shi yake bai wa wuta wa jihar gombe bauchi da plateau a takaice dai da ya faru waɗannan jihohin guda uku duka wutan ya ɗauke amma an yi ƙoƙari an maida nauyin wuta na garin plateau kan ɗayan transformer ɗin da ke injection substation din sa'annan bauchi da gombe kuma sai aka yi moving din su through wani transformer a garin gombe amma dai mutane dai za su ga karancin wuta nan da kwanaki kaɗan kafin a yi gyara a nan kuna kamar zuwa wani lokaci za a gyara wannan to gaskiya transformer da ya kone babba ne transformer ne wanda za ta buƙaci mutane daga abuja masu zo su gani a yi gyara gwamnati na tabbatar za ta ɗau mataki a gaggawa ta zo ta duba kuma mun ga cewa sun fara aiki tun da tun jiya da daddare gaba ɗaya ba su yi bacci ba aiki suke yi sai da suka tabbatar waɗannan jihohin an mai da wuta shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki kenan da ke da cibiya a nan jos alhaji muhammad gida da modibo Matsalar wutan lantarkin da zai shafi kamfanoni, masana'antu, asibitai da sauran wasu ƙananan masana'antu kamar yadda wata mai sana'ar ɗinki ta shaida min. Sunana Deborah Bere. Gaskiya aikinmu zai siya don yanzu yara za su koma makaranta gashi nan muna kan ɗinɗinka inifom ɗin makarantar. Iyaye suna zuwa suna damun mu akan inifom ɗin gashi rashin wutan nan yana sa aikin na dawa da baya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka. Lalekan kuma a gaida Zainab kafin mu ci gaba ga Ala. ka gaishe ku, to kamar yadda ba a rasa ji ba, rundunar 'yan sandan Najeriya na shirin faɗakar da 'yan Najeriya cewa ba daidai ba ne 'yan sanda su karɓi kuɗi kafin su bayar da beli ga wanda duk suka kama Mustapha Nasir Batsari gare ka. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙaddamar da wani shiri da zai faɗakar da 'yan Najeriyar cewa kyauta ne ake ba da belin mutum daga ofishin 'yan sandan a lokacin da aka tsare shi. A lokacin da yake ƙaddamar da wannan shiri Amina fadar gwamnatin jihar Niger. Shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya ce daga wannan rana za su karaɗa Najeriya kaf domin yin faɗakarwa a kan matsalar karɓar kuɗi kafin a ba da beli. Kakakin 'yan sandan Najeriya Mr. Jimo Mushid shi ne ya yi jawabi a madadin shugaban 'yan sandan Najeriya. Ya ce rundunar 'yan sandan ta ƙaddamar da wannan shiri ne domin yaƙar cin hanci da ake zargin ya yi katutu a tsakanin jami'an 'yan sandan Najeriya. sannan ya ƙara da cewa investigative police officer or any other officer that asks for money or pecuniary benefit before during or after bail is granted to the divisional police officers to the area commanders to the command public relations officer and equally to the commissioner of police or directly to the first public relations officer. Ya ce duk wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a bashi kuɗi a lokacin karɓar beli ko kafin a ba da belin ko ma an bayar da belin to ya hanzarta kai karar shi ga DPO ko area commander ko ofishin kwamishinan 'yan sanda na jiha. ko kuma ofishin kakakin 'yan sanda na Najeriya, to koyaya al'umma suke ganin wannan mataki Da farko ga babban daraktan ma'aikatar harkokin makiyaya a jihar Naija Hardo Adamu Babayo. Tun da shi shugaban 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya ya ce ba wanda zai sake beli daga yanzu mu ma za mu ɗauki mataki. Duk wani wanda muka ji ya ba da kuɗi a police station da shi za mu yi ma hukunci ma ba ɗan sanda ba. Sunana Alhaji Sani Bole, PRO na PCRC na Mina Central zai yi in aka kyautata ma 'yan sanda. In aka kyautata musu to lalle kuwa in Allah ya yadda wannan cin hanci da rashawa in Allah ya yadda za a kau da shi. Sunana Abdulmumini Aliyu kuma muna under uh, ADC control that's anti-drug consumption and crime control. So kaga yanzu an wayar da kan jama'a kuma an nuna za a yi trusting 'yan sanda saboda ko da wani lokaci aka samu wani matsala za a je za a je wurin su kai tsaye ba tare da an bata lokaci ba. Daga bisani dai tawagar 'yan sandan ta zagaya manyan titunan birnin Mina tare da raba wasu takardu da ke ɗauke da bayanan cewa beli kyauta ne. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na batsari yanzu kan bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne a mako na biyu kenan da ya wuce tare da Dr. Asma'u Abba Garko wato wata likita kwararriya a sashen kula da lafiyar kwakwalwa na Malam Aminu Kano Teaching Hospital wato asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano Dabo a Najeriya. inda Mahmud Ibrahim Kure ke tattaunawa da ita akan matsalar nan ta autism wato rashin bunƙasar kwakwalwa wanda yake addabar wasu daga cikin yaranmu da ake haifa. To yanzu kuma za mu karkare wannan hira. Me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma? Na ji daɗin wannan magana taka. Um, wannan shine abin da ake cewa awareness a fahimta al'umma ta fahimci hmm. menene ma faɗakarwa yawa hmm. faɗakarwa faɗakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba ai musulmai mai ne addini komai akwai amma dai wannan rashin lafiyar matsala ce da ta riga ta shafi kwakwalwa kamar yadda ka faɗa yanzu an ce aljanu ne ko kuma sanmu ne ko kuma wani abin da kakannin kakannin ku suka yi ne ku kuma yanzu ya zo yake shafar ku ai dole in ɗana amma a lokacin da al'umma suka fito ku fito ku fito masu irin wannan matsalar ku fito mun fahimce ku we are ready kamar al'umma ina ce community ko society ko gwamnati ma mm. Mm. abin da ya kamata kenan gwamnati ta shigo ciki a faɗakar mutane su fahimci cewa oh ashe abin nan da muke tunani ma ba haka bane ashe ma wani abin ne daban mm. to yanzu tunda kun fahimta ka ku fito da ƴaƴayen ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu su zo ai kaza ai kaza kamar yadda na faɗa maka maximum potential ba su kamar sauran yara ba mm. amma ai ba su mutu ba mm. saboda haka mu gani me za mu iya fitowa da shi daga cikin ability din su su ma su amfani al'umma ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta a'a to ko al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu da za ku ce eh duk masu irin wannan abun mun fahimce ku ba aljanu bane ba waye bane ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan kaga an rage stigma kenan abin da ake cewa kyama kyama mm. kuma daman matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa mm. yana da wannan kyamar mm. zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni suka ga ba a manta ba saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abin da sauran mutane ba sa yi so a wannan gaban muke kira ga al'umma don allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar sannan idan akwai wani taimako na musamman da zaka ba wa dan makocinka kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba kuma kai ka fahimci cewa yar yaki ko dan kawunka ko makocinka ko dan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa don allah sai a faɗakar da su mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu a buɗe take za yi bayani yanda ya kamata duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar za mu bayar wani irin kalubale ne a kansu na lura da kai komonsu ne kalubalen suna da yawa amma daga cikin waɗanda za mu gano mu hango yanzu yanzu za mu hango accessibility hmm. kana ƙauyen ƙauyen ku in a misali akwai wurin da za a zo a taimaki yara nan a Kano a misali a hmm. cikin nan Aminu Kano Teaching Hospital hmm. to kana ƙauyen yau ba kama ji labarin akwai asibitin ba so ba ma kada accessibility to ka zo ka samu asibitin mm. sannan a da kusaci ka da kusaci na ka zo ka samu wannan care din da ake mm. faɗa sannan um, wannan child psychiatrist din da ake faɗa na gaya maka a bayan likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara shi kuma daban abin da ya je ya karanta kenan mm-hmm. to su kansu ba mu da su da yawa a mm-hmm. Najeriya. Mm-hmm. Saboda haka a misali akwai cases ɗin da ake turo mana a yi rifarin ɗin cases daga Bauchi daga daga potiskum daga yan neighboring din dama kano da jiga daman jigawa katsina daman regular wannan din mu ne mm, mm, mm. abin dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankunan saboda haka shine kaga referral kuma saboda karancin su ne karancin su ne yawa karancin su ne saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garin ku zuwa nan din ku ɗauki shekara ɗaya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa saboda wanda rashin accessibility din da rashin wayewa ko abubuwa dai za su da rashin hali ma halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki yauwa mm. sannan za mu iya cewa akwai kalubale na um, um, me ka ce mishi kamar jinya Eh, caregiver body eh, kula da kula da yaron na yau da kullum na yau da kullum hmm. abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa a misali akwai masu irin waɗannan 'ya'yan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwon kin fayi sallama da gidan biki ka kalli ne mata da biki hmm. amma wata il ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yaron wata il shi a nashi autism din yana da ciwon gigiwa kuma a haɗe da autism din nan hmm. ko kuma farfadiyan nan ba za ki so ki fita kin tafi tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne mun hana shi mun hana shi ya faɗa rijiya ke kuma ba ki so ki tafi da shi ke kuma ba za ki so ki tafi da shi ba zai baki ma ki nutsu a gidan bikin nan ba kuma a misali ke ke kadai ce a gidan nan ke ce yayi nan cakko shi nan yayi nan cakko shi nan ke kanki fa baki huta wai sukan yin bacci suna iya bacci akwai waɗanda ba su da sleep problems amma daga cikin wannan yan rakiyar ciwon da na faɗa maka complications sun ciwon akwai kuma sleep problems so aka to bai ma yi bacci ba a ina zaki huta wata ilda yayi bacci ne ma za ki iya hutawa to kuma ya zo da sleep problem so baccin ma ba zai iya ba wani lokacin kuma a rinka samun matsala wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji rinka gani wata illa laifin ki ne ke kina ganin ai kina iya kokarin ki shi kuma baya gani shi kuma yana so wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida mm. sannan magungunan da za a iya basu daga ciki wasu za su iya zama masu tsada wasu kuma ma babu su a misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon sannan akwai matsala ta stigma kyama duk wanda yake da irin wannan abun a cikin al'umma ba a ba a namunta da shi ba ba a aminta da shi ba saboda haka kai kanka ba za ka ji daɗin nuna wa al'umma cewa in kana da 'ya'ya bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism in aka zo ganin 'ya'yanka wata shidan nan za ka fito da su ba za ka fito da wannan guda ɗayan ba saboda kai kanka ba ka so a alakanta ka da cewa kana da ɗalibi ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa sannan akwai matsala ta makaranta wa yaran nan waya ma za a yi da su ne ya kai lokacin shiga makaranta shekara shi shida shekara shi bakwai kannan kannan bayan shi sun fara shirya didi za a sa su a gaba a kai su makaranta shi ba makaranta wani lokacin ba lalle da batun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma saboda emotion ma emotionally ma suna da problems mm. to amma wani lokaci in ya damu zai iya so shi ma a ce ya je makaranta to amma wace irin makaranta zaka kai shi shine ake maganar special education da special schools hmm. akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan ma'amala da irin waɗannan yara hmm. Hmm. to su kansu ba mu da su da yawa special schools din nan ba mu da su da yawa special education din nan ba mu da su da yawa to kada shi ma wani kalubale ne to wannan ya zo ma magana cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su a kai su normal makaranta ta irin ta kowa ko ko wannan special schools din a yanzu special schools suna da mahimmanci saboda training din waɗannan mutane shine na irin waɗannan masu special disability ɗin mm. yawa ko kuma kuna da yanda za ku yi da su mm. to amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi a wannan yana magana shi baya magana shekarar shi shida baya magana amma ya ga 'yan ajinsa suna magana so zai iya wannan modelin din wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma ya ga mm. yayi mm. ya ga kuna wasu abubuwa na interaction ai na gaya maka su mm. ko shiga cikin yara ba sai so wannan abin zai iya sawa su shiga cikin al'umma su shiga cikin yara su iya blending da su su iya wasa da su abin da ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya wa zai koyawa amma a wa'annan da suka fi su ka kai su za su koyi abu ɗaya biyu uku mm. daga wurinsu hukumomi da musamman mutanenmu duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kaɗai na faɗa maka 'yan jami'a suna special education duk suna haɗo wa'annan abubuwan yau wato mu haɗu da mu da su da society manyanmu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki so ake yi in ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka suraka akwai bukata na gwamnati attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimakawa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin duka duka nan shirin ya kammala a madadin asma'u abba garko wato likita a bangaren kula da lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke kanan daban najeriya sai kuma wanda ya tattauna tare da ita mahmud ibrahim kwari da kuma duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie leather gresham wacce ta hada mana sauti usman hamad ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na kasa ba za Wannan haka yake a kuma gaida abban su Muhsin yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda Redwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun ƙasar. Yau za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic. A shafinta na farko an rubuta shugaban ƙasa ya bayyana gaskiyar lamari. za a yi amfani da kuɗin mai ne da albarkatun ƙasar domin tattalin shirin ba da ilimin shs kyauta a wani kanun har yau a shafin farko wani jami'in kiwon lafiya wato biomedical Sciences kenan a kwalebu albarushi ne ya same shi irin wadda ake cewa na mai kan uwa dawabi. wabi jaridar ta ce wannan jami'in kiwon lafiya a Kolebu wannan albarushi ya same shi ne a hannunsa yayin da yake bakin aiki a laboratory sakiya na asibitin a ranar litini da marici in ka koma shafi na goma sha bakwai na jaridar daily graphic zaka ga kano kamar haka tawagar ndc ta dawo daga taron kolin namibia tawagar mutum biyu na jam'iyyar national democratic congress sun dawo daga kasar namibia bayan sun halarci wani taron kasa da kasa na tattaunawa tsakanin jam'iyyun afirka da kuma na turai ita kuwa jaridar today a shafinta na farko ta rubuta babban kanuni kagen soma baya da ilimi kyauta na manyan makarantun sakandare akwai gebe na ghana city miliyan 80 a shafi na biyu na jaridar zagaga an rubuta mahamman amarek don taron koli na mata a aikin gona tsohon shugaban ƙasa john dramani mahamman ya isa birnin marakin kasar maroko domin wani taron koli na mata a aikin gona jawabi an mun tsakiyar jaridan za ga wani babban kano nana ya ziyarci buhari jaridar ta ce Shugaban kasar Ghana na Nana dan kufa Ado a jiya ya kai wani gajerar ziyara zuwa ga shugaban tarayyar nigeria mai martaba Muhammad Buhari. da yake wa ainihin manema labarai jawabi bayan ziyaran shugaba a akufa ado ya bayyana cewar labari mai daɗin ji ne cewar ya dawo gida lafiya. Jaridar Daily Heritage babban kano ne bangarori biyu da ba su ga maciji da junansu a rikicin sarauta tsakanin al'umman Berkusu da yankin sarautar la a jiya sun amince su yi ainihin sasanta rikici da ke su da wannan sharhi na jaridar daily heritage muka iso ƙarshen sharhin jaridun ridwana Lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu assalamu alaikum voa mai magana Ali kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da taron ƙasa da ake so a yi wanda gwamnonin arewa suke so su ma su kira matsaya tasu tana kira ga gwamnonin arewa su sani da cewa taron ƙasar nan ko ba alheri ba ya kamata duk hanyar da za a yi ta lallama ta kasancewar najeriya ƙasa ɗaya shi ya kamata a yi ba abin da za a yi yanzu a najeriya ƙasa ta zauna lafiya shine a yi wa mutane adalci a sama matasa aikin yi Salamu alaikum da farko suna Aminu mai shayi na garin garbace da karmar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika kalaman sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya game da yadda ake kisan kare dangi na 'yan kabilar Rohingya a ƙasar Bama kalamansa sun yi daidai kuma da fatan ƙasashen duniya za su goyi bayansa domin a into waɗannan 'yan tsirarun ƙabilu. To yanzu kuma ga Aliyu ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. ta dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fito ƙarar yana cewa abinda hukumomin ƙasar myanmar ko ba masu kewa dubban dubatan jinsin rohingya wani mataki ne na kawar da su daga doron ƙasa da kuma tilasta musu su bar ƙasar tasu lokacin da yake amsa tambayar da aka masa na me yasa yake ganin cewa ya kamata yanke wannan hukuncin mista guterres ya ce idan ka yi wani abu da zai tilasta wa kashi ɗaya cikin uku na ɗaukacin mutanen rohingya da ke wannan ƙasa su tashi ba shiri su barta to me za a kira wani al'amari kina saboda haka yake kira a cikin jawabin da ya ji a new york cewa a yi sauri a kawo ƙarshen wannan masifa ɗin kuma a bar wanda suka bar ƙasa su dawo cikin ta. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ali Musafan Sokoto da ya taya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Malama Zainab Abdulrahman ni na Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai kuma an jima can.